Allah ka kai mu aljanna Allah ta'ala ka ba mu aljanna Allah ta'ala ka ba mu aljanna wannan cika musu lada shi ne Allah ta'ala zai ba su aljanna saboda me saboda sun kwatanta aiki aikin ɗan adam zai iya kai shi aljanna duk duniya babu wanda sa zai kai shi amma abin da ake nufi idan ka yi ƙoƙari sai rahamar Allah ta cika maka sauran makin da baka samu ba sai ka tafi aljanna abin da ake so ya zama dai daidai ɗinka ya fi kurakuranka kuma a cikin kurakuranka kar a samu kai mushiriki ne in ka kai mushiriki ne to kuma wannan gaba ɗaya kwandem ne shi yasa hadisi ya tabbatar da aljanna ɗin aikin mutum ba shine kadai ba sai da rahamar Allah annabi ya ce saddidu wa qaribu wa alamu la yanju ahadun minkum bi amalihi qalu wala anta ya rasulullah qala walau ana illa ayyata ni Allahu bi rahmatin min annabi yace hadisin iya bukhari hadisi na 2673 yace in an ce ku daidaita ku daidaita ku sani babu dan adam da zai shiga aljanna don aikinsa sahabbai suka ce ko kai yace ko ni sai dai rahamar Allah ta kai ni so dukkaninmu a nan muna fatan shiga aljanna amma mu zama beneficiaries ne na rahamar Allah ba wai tsagwaran aikinmu ba a'a